19 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na bakwai ga watan biyu shekara ta dubu da da da dari tara tara dan ci gaba da karatu littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam idan ba manta ba jiya mun tsaya karshen babin da yake magana akan salatul khawf yau kuma za mu dora kan babu salatul idaini kuma wannan shine darasi na 38 babu salatul idaini wato babin da yake magana dangane da sallar idi guda biyu babin da yake magana dangane da sallar idi guda biyu abin da yake da alaka da sallar idi din da hukuncinta a musulunci da kuma yadda ake yin ta har ma da waɗansu ladubba da suka danganci wannan rana ranar idi ya ce salatul idai ne don saboda idi guda biyu ne a cikin musulunci farko dai abin da ake nufi da idi shine lokacin taruwar jama'a ko wurin taruwar jama'a lokacin da mutane suka saba in ma duk mako ko duk wata ko duk shekara su taru idan irin wannan lokacin yayi ko wurin da jama'a suka fara taruwa yayi shuɗewar dukkan wani zamani sananne watanni ko mako shi ake kira da suna mai idi a larabci asalin kalmar iudu iudu wato ainun da kasara wawun a bayanta sannan Dalu. to ga ka'ida ita wawun in ta zo ba kafin kasra al-kasra la tunasibuha da haka sai aka yi ikilabin da aka canza wawun ta koma yawo an gane ko sai zato id li'an al ta tunasibu al-ya'a la tunasibu al-wawa an gane ko sai zato idi shi da wurin taruwar jama'a ko lokacin taruwar jama'a to a musulunci guda biyu ne shine idin karamar sallah da idin babbar sallah na ukun su shine idi wanda yake maimaituwa a kowane mako juma'a in ban da waɗannan babu wani idi a musulunci babu wata rana da musulunci ya keɓance wa mutane wadda za su taru su yi annashawa da walwala da jin daɗi dukkan abin da aka kirkiro kamar maulidi wanda aka mai shi kamar wani idi aka mai da shi wurin taro jama'a ko kamar daren isra'i da miraji kamar wato ainihin bikin zagayowar ranar yakin badar ko bikin zagayowar wato ainihin ranar fatahu makka ko bikin sabuwar shekara ko ta musulunci ko ba ta musulunci ba dukkanin su waɗannan ayat ne jahiliya idi ne wanda musulunci bai san da su ba domin ka'ida a musulunci man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda duk ya kirkiro wani abu ya sa cikin wannan addini ba da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to za a mayar masa da kayansa ba za a karba ba ba haka musulunci bai tanadi maulidi ba bai tanadi bikin zagayowar daren isra'i da miraji ba ko ranar fatan makka ko ranar yakin badar ko ranar kaza duk ba a tanadi cewa a mayar da wannan ranar ta zanto wani lokaci na taruwar jama'a don nuna jin daɗi ko karance karance ko wani abu da ya kama da wannan idi biyu ne kawai aka sani karamar sallah da babbar sallah babu salatul idaini an aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر يوم يفطر wal adha yawma yudhhi an karɓo daga hadisi daga Aisha Allah ta kare da a gare ta tace manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-fitru yawma yufsiru an ka kaga ranar karamar sallah ita ce ranar da mafiya yawa suka sha ruwa wal adha yawma yudhhi an ka ga ranar layya ita ce ranar da mafiya yawan mutane suka yi layya abinda wannan hadisi ke nunawa ko da an samu sabani a tsakanin jama'a waɗansu sun yi sallah yau waɗansu suka ce ba za su yi ba sai gobe kai musulmi abinda ake so ka lura wata rana ce ta fi taron jama'a mafiya yawa to wannan rana ita ce ranar idi a wajen Allah wata rana ce ta fi taron jama'a masu yawa wannan rana ita ce ranar layya a wajen Allah ta'ala shine ma'anan al-fitr yawma yuftirun nas wal adha yawma yadhan yawma yudhi a wata riwayar ma ta al-fitru yawma yuftiru an-nas wa sawmu yawma ranan azumi ranar da mafiya yawa suka dauki azumi wannan hadisi malamai suka ce ana iya kafa hujja da shi ga mutumin da ya ga wata shi kadai ya zo bayar da labarin ganin wata sai jama'a suka kiyarda ba ya da shi ba saboda waɗansu dalilai yana da wadansu halaye da ka iya haifar da tuhuma game da labarinsa gashi tabbas yana da garanti din ya ga wata da idansa gashi ya ba da shaida alkali bai yadda ba jama'a ba su yadda ba da haka duk mutane sun saba masa to yanzu yaya zai yi zai yi azumi bina'an ala ru'yatihi ko kuma zai ki daukan azumi li yasira ma'al jama'a wanne zai ya ciki Wadansu malamai kamar sabu Abu Hanifa suka ce zai azumi ko shi kadai jumhurin malamai suka ce ya ajiye ba magana yin azumi shi kadai dan ba yadda za a Allah ya kuskurantar da sauran ya gaskata shi kadai ya ajiye ya dauka tare da jama'a dole eh duk da ya gani gashi ai cewa yi al-fitr yawma yuftiru na la yawma yuftiru wahidun minan nas wa innama yawma yuftiru na wal adha yawma yudhhi na in duk da ya saba wa kadai sai ka ba za ka fi kujerar naki ba kai ma sai ka ajiye ka bi jama'a saboda annabi ya ce la tajtami ummati ala dalala al'umma al'ummata kansu ba zai hadu ba kan farka kun gane ko sannan kuma suka ce ana iya kafa hujja da wannan hadisi jama'a sun yi kirge ranar 29 suna sa ran za su ga wata ba su ga wata ba har sai da 30 ta yi so ga wata kuma ba dai ba su ga wata ba dama ai za su dauka ko su ajiye ne ko domin talatin ta riga ta yi tare da haka sai labari ya zo musu ta majiya mai karfi cewa jiya an ga wata yanzu wannan azumin da suka gina yau a bisa da yakinin su yi ko bai daidai ba in sallah ce suka gina yau bisa da yakinin su yi ko ba daidai ba tun da dai su ne taron jama'a ko da abin da suka yi kuskure ne ya kuskurewa hakikanin ganin wata to azumin su yi sallar su ma ta yi dan ba watan ake bauta ba Allah ake bautawa wannan alama ce kawai Allah ya sa alama ku ka iya dacewa da ita wani lokacin ka kauce mata amma bauta dai ka san kayi ta ne don Allah ina fata an fahimta وعن ابي امير بن انس وعن ابي امير بن انس بن مالك رضي الله عنهما ان عمومه له من الصحابه ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم راوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم رواه احمد وابو داود وهذا لفظه واسناده صحيح an karbo hadisi daga abi umayr ibn anas ibn malik radiyallahu anhuma an umumatin lahu shi abu umayr dinnan ya karbo wani hadisi daga sa min sahaba cikin sahabbai bai bayyana kowaye baffan nashi ba amma dai cikin sahabbai ne sahabi kuwa ba bukatan sai ka san idan ya ce sahabi ne to garanti ne cewa adali ne ko ka san sunan shi ko ba san sunan shi ba ko ka san garin su matukar dai sahabbantaka ta tabbata to shi ya zama adali an fahimta ko adalci kuma ba wai na nufin ma'asumanci ba dan wadansu da an ce adali sai dauka wanda baya kuskure a'a adali wanda daidai ɗansa ya jayi barnarsa daidai ɗansa ya jayi barnarsa yana da yayyukan barna kaɗan lahu hasanatun sai ya aji yana da ayyuka na alkhairi ninkin ba ninkin ayyukansa na barna to wannan ya zama mai ginan adali ba ta aka shi adali baya sabo ba shi yasa sai shi a da kace bai adalai ne sai su ce maka yanzu ma izma adali ne gashi yayi zina an jefe shi yanzu ga midiya ma adala gashi an jefe ta yanzu waye sai ka zo ka ce eh kam lalle kan tunda yayi zina tunda yayi tagiya tunda yayi kaza wannan ba adali bane ba baka fahimci tarifin adali ba tun asali shi sai mai da ma'asumanci shine adalci wanda babu wani ma'asumi kuma sai wa sai annabi duk duniya ai ba wani ma'asumi sai annabi amma kai da duniya akwai adalai to ko duk wanda ba annabi ya taɓa laifi to duk da haka ya zo mai kuma adali saboda mai ayyukan kai da sulhun jayi na barna shine kawai ba ya karɓo daga wani sashi na bafanninsa mina sahaba cikin sahabbai anna rakban ja'u waɗansu mahaya dawaki sun zo wurin annabi ar-rakbu jam'i ne na rakib rakib ko mahayin rakumi ko mahayin alfadari ko mahayin doki mahayin dai wata dabba idan an ce ar-rakbu jam'in sa kenan wato mufrad din sa ala wazni fa'il jam'in sa ala wazni fa'al wato rakib rakab sahib sahab haka yake wato a mizanin sa na sarfu waɗansu mahaya dawaki sun zo wanda wannan yanzu da kenan ba ba yan madina bane ba daga wani gari suke sun zo fa shahidu suka shaida wurin annabi annahum ra'aw al-hilal bil amsi cewa sun ga jinjirin wata ajiya wannan ya nuna a madina an waye gari da azumi ashirin da yau ba a ga wata ba wa gari sai aka waye gari da azumi rana ta yi har kusan rana ta kai tsakiya ta kauce sai ga waɗansu mahaya dawaki suka zo wajen annabi suka ce mu a garin mu jiya mun ga wata fa shahidu suka shaida annahum ra'aw al-hilal bil amsi cewa sun ga jinjirin wata ajiya idan an ce al-hilal wata jinjiri lokacin da ya fito har zuwa kwana bakwai duk sunansa al-hilal da ya wuce kwana bakwai ya zama al-qamar ke kuma fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yufsir sai annabi umarci sahabbai cewa to a sha ruwa bayan an waye dare an yi azumi har rabin rana sai ce a sha ruwa wa za asbahu in ko aka waye gari gobe to an ya gado ya umarce su su yi jijjigi su tafi da safe ila musallahu zuwa wurin da ake yin sallar idi a bayan gari rawahu ahmad wa abu daud imam ahmad da abu daud suka rawaito wannan hadisi wa hadha lafzuhu wa da lafzin abu daud ne wa isnaduhu sahihun mala yace sanadin sa sahihi ne Har kuma imam an-nasa'i da ibnu majah da imam tahawi da imam ad-darqutni duk sun rawaito wannan hadisi an gane ko a wani lafazin abinda hadisin yake ghamma alaina hilalu shawwal ko gumma alaina hilalu shawwal yace an rufe mana an suturce mana watan shawwal ba mu samu damar ganin sa ba fa asbahana siyaman sai muka wayi gari duk muna azumi a da sahabbai kenan cikin madina fa ja'a rakbun min akhirin nahari sai ga wadansu mutane sun zo bayan rana ma ta bar tsakiya bayan an yi azhar fa shahidu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da annabi cewa sun ga wata su ajiya sai annabi ce to kowa ya ruwa yanzu wace dare gobe mu je da safa ko mu yi sallar a fahimta ku to wannan sallar idin da za su je su yi ta gobe wanda hakikan rana yanzu shine yaushe yau to amma ba a samu an yi ba rana ta bar tsakiya aka ce za a yi ta gobe ka za a yi ce ko a ce annabi dai bai ce kaza'i za su ba ya ce su je su yi sallar idin su gobe shi sa sai malamai suka ce ba kaza'i ba ce ba ada'i za su saboda a hukuncin su labari bai zo musu ba sai yanzu don haka hukuncin sallar bai kama su ba sai yanzu an gane ko dama ita sallah dangane da ta, ko dangane da yinta bayan lokacin ta ya keɓance ya wuce suka ce kashi hudu ce amma sallar da mutum zai yi ta da zaran ya tuna alal fauri ya kafiha alal fauri ita ce salloli guda biyar na yini wanda duk ya manta bai yi wata sallah ba kamar yanzu sai ka tana jiya ban yi azhar ba yanzu din nan sai ka tashi kai ba ka jira sai wani lokaci na gaba yanzu nan za ka tashi kai azhar kai azhar ka tashi kai azhar kai wala ka azhar ta biyu wanda idan an rama wanda za a rama ta fi misli zamaniha a kwatankwacin zamanin ta da ya shuɗe shine kamar sallar idi idan har rana ta bar ta ba ka yi idi ba ba daman ka yi ta bayan azhar ko bayan la'asar sai ka bari sai yaushe sai gobe a kwatankwacin mai lokacin ta abinda annabi ya umarci sahabbai kenan an gane ko ta uku allati tuqda bi ghairiha wadda ake yin wata amadadinta mutumin da juma'a ta kubuce masa sai ya mai azhar amadadinta an gane ko to ta hudu shine suka ce wato ita ce wadda in dai ta wuce ba halin ramuwa lokacin ya riga ya wuce kenan sai dai wani lokaci sai dai kuma in ta sake mai zuwa da kanta shine suka ce kamar zawatul asbab zawatul asbab duk sallar da take da wani sababin da ya haifar da ita kamar tahiyatul masjid annabi ce idan ɗayan ku shiga masallaci kare zauna har sai ya yi sallar nafila raka'a biyu to sai ka shiga masallaci sai ka zauna baka sallar nafila raka'a biyu ba baka tashi sana ba sai bayan ka fito daga masallaci zaka tafi gida sai ka ce ah da zuko da na shiga masallaci ban yi tahiyatul masjid ba zaka rama ta wuce kenan ba za ka rama ba an fahimta ko ta wuce kenan ba halin mutun ya rama da ita da ire-irenta haka suke in dai har suka wuce baka yi sau ba halin ramuwa kenan ko da da gangan ne kabari baka yi ba ba halin ramuwa dai kenan tunda ka riga ka fita daga masallaci sabon yadda ne shiga masallaci ka shiga baka yi ba har ka fita yanzu in ka sake shiga ko da ka yi ta wannan shigar na biyu ne kai amma ba wacce ta farko ba ta riga ta wuce kuma ita ba za a yi kaza ita ba abu na farko kenan abu na biyu suka ce alqada'u yahki sifat al-ada'i alqada'u yahki sifat adai illa fi mas'alatin wahida suka ce qada'i yana hikaito mana halin halin ada'i ne shi ramuwa yana yana mutum zai hikaito halin yi akan lokaci ne ma'ana idan azhar ta barka baka tuna ta ba sai bayan isha'i karfe 9 na dare in ka tashi zaka yi azhar din nan a wannan lokacin raka nan zaka yi hudu ko kaga ba zaka bi ba ba zaka yi sama da hudu ba sannan wani irin karatu zaka yi a sirrance ko a bayyane a sirrance domin alkaba'u ya haki sifatal adai wannan kaida ce muhimmanci suka ce sai a wuri guda shine annabi ya saba kowane dare yakan yi sallar nafila a goma sha ɗaya a matsayin wutirinsa shafa'i da wutirinsa kenan idan ya manta bai yi ba ko barci ya rinjaye shi bai yi ba sai da gari ya waye in ya tashi zai yi su da rana sai ya raka a sha biyu kaga nan gurin alqaba'u ya haƙi sifatul adai to ita ce matsalar da suka yi istisnai amma in ba haka ba ya haƙi sifatul adai an gane ko to ita wannan sallar idi gashi mutane ba su samu damar yi ba aka ce sai wace gari wato wannan na nuna kenan shine suka ce wannan hadisi daga cikin fikihun da ke ciki yana nuna ana kama labarin mutanen <laughs> kawai mutanen kawai suka ba da labari ana yadda ko ba za a yadda ba ba a yadda dan gashi waɗansu mahaya dawaki suka zo wajen annabi su yan kawai da shi ko yana birnin madina suka ce je mun ga wata annabi ya ce a ɗauka shi to da haka duk musulmin da ya zo ba da labari za a yadda sai in akwai tuhuma tare da shi kamar mutum ya zo ya bugu da giya ce na ga wata kaga ba za a yadda ba saboda akwai tuhuma ta tare da shi ko wani hali makamancin wannan amma in ba haka ba warakakken musulmi zo ba da labari baka da daman ka tsohonce shi ka ce karya ki baka da wani dalili a shari'a ko dan birni ne ko dan kauye na sahihi ne hadisi ne sahihi tunda na shi zo kyale na amince sahihi ne galibi in ban amince yi bane ba nakan ce ga abin da malamai suka ce ko in ban gama bincike aka bai ce to wallahi alam kila ya inganta kila bai inganta ba ka fahimta ko wannan nabi ma kuma sahihi ne to ita sallar idi me hukuncin ta wajibi ce ko sunna ce maganganu guda uku malamai suka yi al-imamu malik da al-imamu shafi'i suka ce sunna ce muakkada sunna muakkada sunna mai karfi menene dalilin ku suka ce dalilin mu shine balaraban kawai da yazo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ni labarin abin da Allah ya wajabta min na sallah sai annabi ce salloli guda biyar sai fa in ka ga dama kai ta dauri kaga salloli guda biyar ne kenan banda su ba wata farilla sai in ka ga dama ta dauri suka ce sallar idi ko ba ta cikin guda biyar nan dan haka ita ba ta zama wajibi ba kenan aka ce to me ta zama eh, sunna muakkada suka ce saboda annabi ya rinjance ta a halin rayuwarsa rayuwar da ya gaba ɗaya tunda aka sar'anta sallar idi bai taɓa yin fashin ta ba in ta zo sai yayi wannan ya nuna sunna ce mai karfi imam abu hanifa ya ce farzu kifaya me kake nufi da farzu kifaya ya ce idan an samu wani adadi sun yi a gari ko da sauran ba su je babu laifi amma tilin a gari a samun waɗansu sun yi ko da mutum biyu ne in sun yi ba dole bane akan saura Imama ahmad bin hanbal ya ce wajibi ne kowa sai yayi menene hujja ya ce annabi umarni yayi ina inda ya umarni ce fa amara humun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yuftiru wa idza asbahu an yaghdu ila musallam annabi ya umarce su da su sha ruwa yanzu daga jin labarin ganin wata jiya yanzu in wani yake ruwa ya ce zai ci gaba da azumi ya saba annabi ko bai saba ba sannan ya umarce su da abu na biyu wace gari ku yi jijjifi ku tafi masallaci ku je ku yi sallah wannan idan wani yake zuwa ya saba annabi ko bai saba ba yace duk umarni ko ana daukar shi a matsayin yace idan kuka kawo wancan hadisul arabi da yake cewa ai salloli guda biyar ne kawai a yini ya ce wannan yana ba da ansa ne ga sallolin da suke maimaituwa a yini din su ne guda biyar kadai baya hana idi ta zama wajibi saboda hadisanta na daban shi na ra'ayin imam ahmad bin hanbal hadisi ne ko mai wannan ra'ayin yana da karfi banda wannan hadisi yana da wasu hadisan daban da haka ibn taymiya ya goyi bayan sa da abuje ya goyi bayan yana da hujja mai karfi ce tilas ne mutum ya fita idi yace na gaba hadisi zai zo na gaba annabi ya umarni ranar idi a fita gaba daya har da mata da yan mata da zawarawa har masu jinin al'ada aka ce su fita sai dai in sun je su ba za su je inda ake yin sallah ba yace to tunda aka ce a fita gaba daya wannan nan dole ne da in ba haka ba ai su mata ma gaba daya ma sallar jam'i ma ba wajibi wuce a kansu amma me yasa na aka ce sai sun fita eh to me hana su yin sallah ba dan kasance ta ba wajibi ba yawwa yanzu idan ka fita sai ka yin sallah kawai kawai ka je wurin taron ka dawo ba abin da hana ka yin sallah ka saba annabi ko kusa wasa a guje to ka ga ya fusu da ba wa alaikum salam malam kin lokacin sallah idan za mu tare da matan mu kwarai da mata da kowa sai mutum zai fita da iyalan gidansa gaba daya kamar yayin da tsari eh ai duk lokacin da aka ce mata su fita sun san cewa ba ado za su yi ba kyalli za su yi ba sun san cewa za su yi fita ta musulunci tare da ladabtuwa da ladubban musulunci kasancewar mata sun kirkiro waɗansu halayya na su kar mu ce a ba za su fita ba dan in mutum suka fita za a ko fitina to da suka zauna gidan ba fitina a gidan a <laughs> sai mu koya musu yaya za su yi su kaucewa wannan fitina din shine magana ka tuna fa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa jami'i duk da ba wajibi bane ba har kuma yace idan ɗayan ku matarsa ta nema za ta je masallaci jami'i kare hana ta kuma a daidai lokacin akwai munafukai da suke zuwa masallaci don su ga mata duk da haka annabi bai ce bakar aji akwai munafukai da idan sun je sai su a karshen sahun ba dama ba sa zuwa sai sahun gaba na biki dan da karshe daga shi sai na mata su ko hijabin nan da ake sa ba a sa lokacin annabi kowa ta kawarta ta tsare daidai labule a sa wayannan gurin maza ne a nan mata ne babu karshen sahu dai an san na maza daga shi kawai sai sahun mata fara to sai fakai suke wani abu sai je daga sahun karshe da gangan idan an yi ruku'i sai mutum ya ware kafa sai rika leko mata a baya idan an yi sujuda ma ya ware kafa sai rinka leko mata da ba hadisin dai nan ba har Allah ya saukar da walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mutaakhirin wa inna rabbaka huwa yahsuruhum innahu hakimun alim Allah ce mun san da minkum masu zuwa a gaba dan su samu sahun gaba su dace da falala wala kad alimna almustaqdimin mun san masu zuwa daga karshe dan su kalli mata amma bai ce a daina zuwa dan ba amma sai ya razanar da su ce wa inna rabbaka huwa yahshuruhum kafi yawmul qiyama babu kiyama innahu hakimun alim <laughs> haka da yawmul qiyama ne bil ma'ana amma ayat ba ta zo wa inna rabbaka huwa yahshuruhum tabbas sai ubangijinka ya tara kaga suratul zuwa ne da su ce su ne ɗaya daga cikin sahabbai ya san matarsa kullum sai ta ji zani masallaci baya so ya hana ta da ya san ba da dalili a shari'a amma baya so take zuwa dabarar da ya kawo nan sai ya tsaya bayan ya da ana yin sallama sai ya fito da asubahi da wuri ya fito daga masallaci sai ya tazo kwararan da za ta tafi ta tafi gida sai ya kai mata rufka ya tsikare ta ɓace ta sha da kira abu Haka waye gari ya ga shiru bata shirya ce iya ba za ki je masallaci ba ta ce a ah, duniya ta lalace da muna zuwa masallaci lokacin annabi hanya lafiya amma jiya na je masallaci wani ya biyo ni da kyar naka dabarar da yake nan kawai ana ta zuwa dan ya san in ya ce kar ki sake zuwa baya da hujja su amma sai wata dabara da za ta yi zuwa da kanta dan karan kanta ba ji ana ta dan kare ya sa ya mata aikata je an tambayar sai eh, ba za ki je masallacin biyu ala kulli halin sallar idi zance bisa ga mafi mafi karfin zance cewa me ce kenan wajibi shine mafi karfin zance daga cikin zantukan malam me kace malam dan mata eh ba ya ka sai samun mara eh to a irin wannan hali dama shi idan sallah ce ta kamsu salawat an ta kowane masallaci sukan iya gane adadi wanda yake na mabiyansu an sani yanzu kamar nan sallan azhar da la'asar galibi a kwanakin da ba na karatu ko azhar da la'asar ko da kwanakin karatu da rana ne mun san cewa ba mu wuce sahu ɗaya biyu sahu ɗaya biyu sai mata suka suka fara sahu na uku ba za mu kore su ba sani tunda mun san a al'adance ba a wuce haka to wannan sai a bar daidai wannan wurin da ake jin cewa yan nan unguwar ba sa suka daidai na wuri kaza sai mu kaddara mu sahu biyar ne to daga nan shida mata zai fara da sun zo su fara sahu daga nan shida magana ta an gane ko amma idan idi ne za a je ya kamata tun kafin idi da kwana bakwai yanzu ba yan kwallon ne suke shiryawa kwallon kafa ba ake ta gyaran stadium yanzu ba za mu shirya idi ba kafin zuwa su da mako guda kungiyoyin musulunci ko da su kawai yan agaji su yan agaji su a su yi meeting a ina za a yi sallar idi a wuri kaza to jama'a ana gayyatar jama'a don share masallacin idi lokaci kaza a je a share a tsara wajen yan agaji su tsara idan mata sun zo ga inda za su shigo maza ga inda za su shiga ga inda mata za su shiga inda za su fita waɗanda suke masu al'ada in sun zo ga inda ya kamata su tsaya duk yan agaji su haka kuma abin tsari bisa ga wannan aka saba mutane sallah ɗaya sallah biyu sallah uku a ta hudu sai ga mutane sun koyi tsari da kansu amma kowa cin gashin kansa yake rashin tsarin mu baya sa mu rushe abu a musulunci mu ce babu shi tunda yanzu ba mu da tsari a dole sai mu kuri tsarin an bai ta ku Allah fa yata da wa ni Anas radiyallahu anhu na'am da kace eh idan ka wai gari da safe zaka je kai ta a masallaci misali sallah ta ce mana ta idi ba samu daman ganin wata ba sai da zahar shikenan wace gari sai mu tafi idi gaba daya mu je mu yi irin yadda ake yin ta kamar yadda aka yi da jiya ba wani bambanci eh ba wani aiki da ce daidai yadda ake yin ba wani bambanci wa anas radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا حديث ده كابو Anas أنس مالك yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yaghdu fitri bayan sakamako ya fita a ranar karamar sallah baya tafiya masallaci hatta ya akula tamarat har sai ya ci dabino wannan hadisi a al-bukhari al-imam bukhari ya ruwaito wa fi riwayatin mu'allaqa a wata riwaya mu'allaqa riwaya mu'allaqa wanda ba tare da sanadi ba kenan wanda an goge sanadin daga farko ko zuwa karshe matakar an goge sanadi ko tun daga farko har karshe ko daga farko ko mutum ɗaya biyu ne aka goge daidai ta zama mu'allaqa ba salaha ahmad amma ahmad ya kawo riwayar da sanadinta abin da ruwaya take cewa wa ya'kuluhunna afrada annabi yakan ci wannan dabinan ne dai dai yana cin su wato fardi wato ba abin nan ba kenan abin nufi mustahabbi ne a ranar idi kafin ka tafi yin idin karamar sallah ne ka ci dabino da safe sai ka ci dabino dabinin kuma ya kamata ya zama mara mara kuma yana farawa daga uku ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha daya ko sha uku ko zuwa hatsari da ɗaya mara dai mutum zai ci kuma zai ci sai dai idan ya fara ɗaukar ɗaya sai ya ƙare shi sannan ya ɗauki na biyu sai ya ƙare shi sannan ya ɗauki na uku ba ya ɗauki na farko ba ya gutsuri rabi ya sake ɗaukar wani gutsuri rabin sa sannan ya ƙara sa rabin zuwa a ɗai ɗai haka zai bi su wannan mustahabi ne a ranar idin karamar sallah kafin a fita masallaci an gane ko idan mutum yayi wannan yana da lada dan koyi da annabi rahama sallallahu alaihi wasallam na'am eh hadiyan alkama wannan baya da asali al'ada ce kawai alkama guda bakwai ne wannan baya da asali a shari'a dabino shine abin da yake tabbatacce a shari'a eh daga uku daga uku وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأض... يوم الأضحى حتى يصلي a wata riwayar daban daga ibn buraida an karɓo daga mahaifinsa buraida ibn al-husayb yace manzo Allah sallallahu ya kasance la yakhruju yawm al-fitr baya fita a ranar idin karamar sallah hatta ya ta'ama hatta ya ci abinci wala ya ta'amu yawm al-adha hatta yusalli a ranar idin babban sallah ko baya cin abinci har sai bayan ya yi sallah wato wannan bambanci kenan tsakanin idin karamar sallah da idin babbar sallah ranar idin karamar sallah annabi baya fita masallaci bai ci komai ba ya ce sai ya ci to me yake ci shine riwayar da suka faɗa dabino kuma a adadin da muka yi bayani baya a ranar idin babbar sallah kuwa baya cin abinci sai bayan ya kammala sallah sai ya dawo gida to sai waɗansu suke ɗaukan kamar wannan wani azumi ne ba azumi bane ba dan ba a yin azumi rabin rana ko ai ko rabin yini ba bai kai ba wannan ba azumi bane ba annabi dai na kame bakin sa ne baya ci sai ya dawo wanda yayi wannan ya yayi koyi da annabi yana da lada idan ya dawo kuma in har ya yi layya to yakan fara ne daga abin da ya yanka na layya da ya je dama ai ya kammala sallah ya kammala hudu zai yanka sa da ya yanka sa idan ya zo gida sai a fete ta ɗebo na abu daga ciki a gasa masa shi ya fara ci sannan sai ci abinci to idan kai haka dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da lada in baka da abin da zaka yi layya sai ka dawo gida sai ka ci abincinka ka kame bakin ka zo da ka dawo sai ka ci abinci ba azumi bane ba kame baki ne kawai na'am mm alaikum ah, ah, da manzo Allah sallallahu alaihi yakan yanka a masallacin ne ko kuma a gida yake yanka yakan yanka a masallaci kuma yakan yanka a gida wani lokaci duk wanda mutum yayi yayi cikin biyu shi liman hikimar cewa ya yanka a masallaci dan jama'a su gani dan ka'ida sai liman yayi kafin jama'a su kafin jama'ar gari su idan wannan ya bayyana gaban mutane cewa yayi ina ganin cewa karamar sallah da babbar sallah ba wai a shari'ance bane ba aka ce wannan karama ce wannan babbar ce dukkan su manya ne sai dai kawai ina wadan sukan hararo ma nan ne daga cikin fadin Allah ta'ala yawmal hajjil akbari tun da ce yawmal hajjil akbar kaga akwai al akbar kina akwai al akbar shine kawai amma ba haka ba a kawai wancan idul fitr wannan kuma idul nahar

jama'a da ko ya da sa ka bari da sai ka gora ba gudan nan mutane jini jini sai ka gida ba shi wannan ana koyi sunna da ba ku yi kamar da ne da a ko ina aka sai da yayi amma cewa sai an kai gida wannan baya cikin sunna eh. wa alaikum salam to malam da shi limamai sun suna da yawa wani masallaci za ga limamin ya yanka eh wasu masallacin kuma limamin bai yanka ba hmm. shi yin liman guda ɗaya yanka ya wadatar da liman da yi gaba ɗaya kuma a'a kasancewar limamai da yawa na idi a gari wannan shi kanshi yana daga cikin abin da aka saba wa sunna kamata yayin liman ya zama ɗaya ne na idi duk gari a taruri guda ai an gane ko kuma gama in sallar idi sunnar ta shine a yi ta a bayan gari idan an saba ana yi a wani wuri sai wurin yau da gobe sai ya zama cikin gari ya zama tsakiyar gari to sai a sake nemo wani waje a bayan gari duk lokacin da gari ya kishe filin idi sai a sake ɗaukar shi a mayar da shi bayan gari don sunar ta ne a yi ta a bayan gari a taka a tafi gaba daya eh? ba lalle bane sai gabas da gari ko ina da gari aka yi ta ko yamma da gari ko arewa ko kudu almuhim ta kasance bayan gari shi ne dacewa da suna. assalamu alaikum wa alaikum salam kamar da kai cewa ba bane ya zama to limamai na shi eh hmm. ya a wannan a dama ai ba a sa liman sai mai akida <laughs> ka'idar musulunci ba eh, ba an riga na gama da tafiyar ka ba a sa liman sai mai akida ka fahimta da kyau وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الأواتك والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى an karɓo hadisi daga umma atiya Allah ta kare da a gare ta tace umirna an umarce mu wa kake tsammanin zai umarce su annabi sallallahu alaihi duk lokacin da sahabi ce an umarce mu ba sai ya faɗa ba ka san mai umarnin annabi ne an umarce mu an nukhrij al awatika mu fitar da yan mata zuwa masallacin idi al awatik jam'i na atik al atik kuma shine al mar'atul baligha mace wadda ta kai matsayin baliga ko al murahika wadda take kusa da balaga kaga yan mata dai kenan al awatik wal hayyat al hayyat jam'i na ha'id al ha'id matar da ta kai shekara wato tana cikin al'ada kenan matar da take al'ada an umarce mu fita da yan mata har ma da masu al'ada fil idaini a ranar idi guda biyu karamar sallah da babbar sallah ya shahadin alkhaira dan su halarci alkhairi menene alkhairi taruwar jama'a din wuri guda wa da'awat almuslimina su kuma halarci da'awar musulmai abinda ake nufi da da'awar musulmai huduba da za a yi dan su ji hudubar dan ita ma wa'azi da kuma addu'a da za a yi cikin hudubar nan kuma su halarci wannan wuri an gane ko wa ya tazil ru'yatul musalla amma idan sun fita su matan da suke da al'ada sai su nisanci almusalla wurin da ake yin sallah sai su koma can gefe guda su kyale masu sallah wuri guda su kuma suna gefe guda an fahimta ku to sai suka ce wannan dalili ne bisa ga cewa a ce mace mai al'ada ba za ta shiga masallaci ba suka ce domin gashi an ce a ranar idi ma kas su je inda ake yin sallah din sai su fita su nisanci inda ake yin sallah wannan dalili ne kan cewa duk inda masallaci yake ba za ta shiga ba amma matsala ce da aka yi sabani kan cewa shin mai janaba da mace mai haila ko mai jinin biki za su shiga masallaci ko ba za su shiga ba kaga da nan gurin ya ce alhuyyat ya ta da alhuyyatul musalla za su nisanci wurin sallah to dan me za su nisanci masallaci saboda su ne jisa ne ai su ba da jisa bane ba to amma nan tunda ba za su yi sallah ba in suka zauna a tsakiyar mata masu yin sallah za su hana sahu haduwa shi ko da sahu yana cikin tsayar da sallah ko ba haka ba duk da cewa su ba najasa bane amma su ne sanci wannan da umarnin annabi ke amma ba ma cewa misali a idan aka tambaye mu mace mace mai haila za ta iya shiga masallaci mace mai al'ada za ta shiga masallaci mai jinin biki mai mutum mai janaba wanda bai wanka ba zai shiga masallaci ko ba zai shiga ba to malamai sun yi sabani wadansu sun ce shiga wadansu sun ce kare shiga waɗanda suka ce zai iya shiga suka ce ah yau kafiri ma an shiga an ce shiga masallaci an kama wani kafiri annabi ya ce a daure shi cikin masallaci aka daure shi masallaci kwanan sa uku kafiri ne kashi ko Allah ya yi na amanu innamal kuna. to kawai sai mai jaraba a cikin shi ba zai shiga ba kun fahimta da kyau da haka matsala ce da lafiya tsakanin malamai abinda suka ce kawai dai maganar eh hadisin ba muttafaqun alaihi a abinda da suka ce ita mace mai al'ada ko mai jinin biki ana jin tsoron kar wani abu na jini ya daga a masallaci ke sa aka ce su Umar masallaci anhu ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abu bakr wa umar yusalluna al يصلون qabla al-khutba an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shi da Abubakar da Umar dukkaninsu su sun kasance sukan yi sallar idin nan guda biyu qabla khutba kafin huduba an fahimta ko ana yin sallar idi ne sannan daga ba a yi huduba a juma'a kuma ana fara yin huduba sannan daga ba a yi sallar juma'a din har lokacin Marwan bin al-Hakam yayi kokarin ya canja wannan hukunci ya fara yin huduba kafin ya sallar idi ɗaya daga cikin malaman zamaninsa ya ga zai hau bari ya rike shi yace ina za ka yace hutu ba zan yace ba za ka ba sai ka fara yin sallah sai ce Allah sarki abinda ka sani ya riga ya wuce wannan da ne lokacin annabi ake fara yin sallah sannan a baya a ce wallahi abin nan da na sani kuwa shi ne mafi alkhairi sama da wannan sabon da ban sani ba abin sunna ba saboda haka wannan shine wato abin nan ta to me hukuncin sauraron hudubar idi kenan ta juma'a dai mun san tilas ne sauraron hudubar juma'a ranar juma'a menene ne wajibi ne to me hukuncin sauraron hudubar idi mustahabi wannan haka yake akwai dalilai akwai hadisan da suka nuna idan an gama sallah wanda ya ga zai tsaya ji ko ba ya tsaya ji wanda ya ga ba zai tsaya zai tafi ba da laifi amma juma'a ku kaga sauraron ta ya zama kida to amma lokacin da ake cikin hudubar din in ka tsaya za ka saurara ya halatta kai surutu ko bai halatta ba yadda ka san ana juma'a idan kai kai lagawo to anan ma idan kai kai lagawo tun da ka tsaya ka ji su dole sai ka ji din amma kai surutu kuma to kai lagawul kenan an gane ko muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito eh a idan kana nufin idan juma'a ta haɗa ne eh ba cewa aka ya ɗauki masa sallar juma'a ba idan idi ya haɗu da juma'a juma'a din bata zama tilas ba in ka ga dama ka je in ka ki zuwa ka tsaya gida kai azhar baka da laifi amma yanzu in ba juma'a bata dace da idi ba haka kawai ba dalili ka ki zuwa juma'a ba kana da laifi ba laifi to amma ya haɗu da ranar idi idan baka je juma'a baka da laifi haka annabi ce lokacin da juma'a ta haɗu da idi yace wanda ya ga dama ya je juma'a wanda bai ga dama ba ya zama sa a gida amma sai ce fa inna mujammi'una mu kan za mu je ɗai ɗauke wajibcin juma'a ba dama ba dauke juma'a gaba ɗaya ba yau mai haka ne a nan a cikin hajiya abin da ya faɗa kenan ya ce yana nuna kenan mata za su iya fita wurin da ake yin wa'azi da kuma wato ainihin karantar da su addini zuwa ƙarshe wannan haka ne dan mace saurare su je su ji su je su ji eh ko da akwai maza za su ware ne ai ba ta kuɗa za su yi da maza ba idan su a tsakaninsu ne su mata za su yi wa 'yan uwansu mata wa'azi wannan babu wani laifi a ciki su qur'ani ma ya tabbatar da wannan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd sai ce me ya murna bil ma'ruf mazan kaɗai ko hadda mata wa hauna 'anil munkar mazan kada kuwa da mata domin in mutum ya ce maza ma kada yake nufi to sai za a ce wa munan salata maza kada kuwa da mata wa tunan zakata wa yuti'un shine kashin bayan ayar da bin ba zai kafa hujjar ita cewa yadda ake bukatar cikin mata a cikin maza a samu masu fadakarwa dan su fadakar bane da maza yan uwansu haka ana bukatar cikin mata a samu masu fadakar da mata yan uwansu kuskure ne mace ta ce za ta tsaya ta yi wa maza lacca to nan gurin ya samun fitina ita kadai ta je ta yi musu lacca amma inda mata a take musu su kuma can wajen suke gefe guda suke ji ko namiji ke karantar da maza mata suna daga can gefe guda suna ji wannan duk babu wani laifin an gane ko kuma abinda za mu lura idan ma har muka ce yanzu adadin mata ya fi mewa sun fi mewa ne saboda kusa kafin ka samu kuma malami guda ɗaya mata ka samu malama guda ɗaya sai ka samu maza nawa ɗari to idan aka ce a ah, haramun ne namiji ba zai karantar da su ba sai a yaki a ah, haramun namiji ba zai musu wajibi kare gan su <laughs> ya za a kenan kaga ba za su san addini ba fitinan zai fi yawa ma dan jahilta su addini shi ke sa je wajen bokai a yi ta sihiri ana tsafi da dabo da bene da sauran saboda sun jahilta addini ba a karantar da su ba na'am

yau ne kawai ka zo lati baka shigo lati ba amma je da wuri ka zo ka samu kuma an yi bayani sai ka bar tambaya ta biyu wannan dai ka an gama da ita jiya sai ka bar ta biyu akwai abin da muka faɗa a jiya cewa shi wa'azi wa'azi baya takaituwa da lokaci ba ma iya cewa lokaci kaza ne kawai ake wa'azi lokaci kaza ba a yi amma kasancewar ranar idi rana ce da ake bukatan tun daga safe har zuwa lokacin da aka zama masallaci na kabbara yana da kyau a ba mutane ranar lokaci na wannan kabbarorin da su dace da wannan tun tunda ita kanta usubar juma'a ta shafi ta zama mai wan domin da awatar musulmi ne kenan da annabi ke nufi ya shahada ga khaira wa da'awatar shi ne wannan wa'azin da hudubar da liman zai shi yasa ita hudubar ake son ta zanto ta taro dukkan abin da ko mafi rijiyar abin da ya shafi musulmi a wannan shekarar matsalolin siyasa su tattalin arzikin su duk liman ya tattaɓa ko ina da kofi ya faɗakar da mutane idan ma ba lalle da sai yayi da larabci in mutane ba sa jin larabci yayi musu da yaren da suke bi nassin aya ne kan lalle ne a karanta nassin aya da larabci hadisi a karanta da larabci sai a fasara amma abin da ya shafi wa'azin da jan hankalin duk ya zanto da yaran su ne don su babu laifi ko hutubar juma'a ko ta idi aka haka duk ba laifi da daya sai in na nuface shi da kallo amma ba haka zan iya kallon tsara haka gaba ɗaya ina bayani ba ni mutum da zai ce a gaina kallo na duka gaba ɗaya shi yasa shi kullum abin da aka bar mutum an wakiltar da shi ne da kawarsa shi karan kansa ya san dai aya ta haranta masa kallo na sha'awa to kawai sai a dakata a nan gurin shi yasa muka ce matar da ta zo wurin annabi take tambayar sa a lokacin aikin haji al-fadl ibn abbas leka haka yana kallon ta sai annabi gani sai tura shi haka sai sake zagaya wasu nan gefen amma bai sai matar ke da sai fuskar ki fuskar ya zama tilas ki rufe ba amma sai ya hana shi kai kallon din da kake shi ne bai halatta ba tunda kallon an fahimci na sha'awa ne ka ta da kyau wa alaikum assalam akan magana khutba din eh akan magana kutuba. eh akan magana khutba eh, eh, me ke wasu cewa na juma'a tilas ne a saurara amma ko wani wanda ya ba magana su zai mutane eh amma da izi har hakika wanda ka samu ana fuska to yana tsaye a gurin bai kuma ko sai ta ita yan wani da dan wani wala da tsaron kaya magana a akan cewa wannan lagawi wannan ma lagawi eh menene ne da ke cikin wannan da ke umumin hadisi umumin eh, hadisin akwai hadisai suka zo daban-daban kan maganar surutu a lokacin da ake hudu ba akwai hadisin da yake am ne yana magana cewa duk wanda ya magana wal imamu ya bai kai kayyade shi ba da juma'a ko ba juma'a ba matakar dai limami na hudu ba fa kadalaga ka fahimta da kyau fa kadalaga da haka in mutum bai saurara ba kawai sai dai tafiyar sa ka ga yadda ba za ta yi laifi ba to amma in ya tsaya ko to dole ya saurara dan ya ba dai idan aka ce ya halatta wancan ya zance ya halatta wancan ya zance karshe mun da ka kama zance gaba ɗaya ba a saurari sakon da liman ke so ya isar ba kaga fa'idar yin wanda babu ita kenan kaga kuma musulunci ba zai umarni da abu ya umarni da sa lokaci guda ka da kyau hadisi na gaba ابن ibn abbas الله عنهما anna النبي صلى sallallahu عليه wa صلى يوم yawm ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ranar idi raka'a biyu ne katal lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma kafin su da bayan su bai sallaci komai ba an gane ko to wannan yana daga cikin hujjar da waɗansu malamai ke cewa wannan na nuna sallar idi ba wajibi ba ce ba nafila ce shi yasa ma kafin ta ba a yin nafila bayan ta ba a nafila dan da wajibi ce da kafin ta an yi da bayan ta an yi haka suka ce amma wannan laisa bi zahirin fi dalil suka ce kasancewar annabi bai yi ba wannan ba shi ke nuna cewa ba wato ita kanta ba wajibi ba ce ba sannan waɗansu kuma suke cewa a rashin yin annabi daban amma idan mutum ya suka ce bai laifi ba kamar sai imamun nawawi haka suka ce suka ce idan kai baka yi laifi ba waɗansu malaman suka mayar masa da martani suka ce ai hadisin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ya shafe ka mutukar kai <laughs> na haka duk wanda yake nan za a zargi shi da cewa yayi bid'a tunda annabi bai taba yi ba kai ka zo kai da haka dai kafin idi ba a sallatan komai haka bayan ta ba a sallatan komai wani hadisi a karjahu saba malaman hadisi guda shida a guda bakwai suka ruwaito shi gaba wato bukhari da muslim da sauran وعن أبي سعيد الخدري رضي الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي هكذا وعنه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة an karbo hadisi daga Abdullahi da Abbas yace manzo Allah sallallahu ya sallaci idi bila azanin wala iqama ba tare da yayi kiran sallah ba ba tare da yayi iqama ba haka kawai ana zuwa masallaci sai aka fara sallah akhrajahu abu daud wannan hadisi al-imam abu daud ya rawaito wa asluhu fil bukhari asalin hadisin yana cikin bukhari an gane ko wato waɗansu suka ce kiran sallah ne ba za a yi ba amma waya halatta a ce as-salatu jami'a dan mutane da ji amma ko da wannan bai tabbata a sunna ba wasu suna ba da bayani akan cewa inda ba ya yi dama ba kuma a faɗin da ya ke dama nan kuma ba ya kama ba hmm. to wannan waya tabbatar da cewa na lafiya a wannan kadai baya nuna cewa ba wajibi ba wannan rashin yin ikama da rashin yin kiran sallah baya nuna cewa ba wajibi bace ba domin ga tahiyatul masjid ai malamai sun yi da wajibi ce in dai ka shiga sai kai ga sallan gawa wajibi ce amma na kiran ana mata kiran sallah ko ikama ko daya ko daya rashin kiran sallah da ikama bai nan bai nuna ba wajibi وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا hadisin abu sa'id ya ce manzo Allah baya sallatar wani abu kafin idi din fa idza raja'a ila manzilihi idan ya koma gida salla rak'atayn sai salla raka'a biyu malai ce rawahu ibn majah bi isnadin hasanin ibn majah rawaito bi isnadi hasan haka ya faɗa a nan gurin amma shi da kansa shi ibn hajar a cikin littafin talkhisul habir yace wa fi isnadihi Jabir al-Ju'fi wa huwa matruk a cikin sanadin hadisin akwai mutumin da ake kira Jabir al-Ju'fi matruk ne ko idan ya rawaito hadisi ba a karba an gane ko da haka hadisi ne dai ko da ka dawo gida ma ba za ka yi ba وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى حديث daga Abu Sa'id kuma dai yace ce Allah ya kasance yakan fita a ranar karamar sallah da babbar sallah illa musalla bayan gari a je a yi sallah shine hujjar da malaman suke cewa lalle sai an fita bayan gari suka ce sai bayan an samu ruwan sama to sai aka tsaya aka yi masallacin cikin gari to babu laifi amma matakar ba ruwan sama ba to sai an fita bayan gari za a yi ta annabi ya kasance yakan fita al musalla bayan gari kenan wajen da ake kisa nada domin sallar idi wa awwalu shay'in yabda'u bihi salat farkon abin da yake fara yi a wannan rana shine sallah din thumma yansarifu sannan sai ya juyo fa yakumu muqabilan nas ya tsaya yana mai fuskantar jama'a wan nasu ala suhufihim mutane kuma kowa na cikin sahunsa fa ya'izuhum wannan na nuna ko wuri ba za ka canja ba shine sunna idan aka yi sallama kawai sai ka gyara zaman zamanka daidai yadda zaka sake ka saurari hudu ba amma zaka fuskanci inda limai ko dama da hagu ba za a kalla ba haka ake so an gane ko dan mutane kowa na cikin sahunsa kai sahabbai da tsari cikin hala kowa na cikin sahunsa wan nasu ala sufufihim fa ya'izuhum sai annabi ya musu wa'azi wa ya'muruhum ya umarce su da abin da ya dace umarce su da shi idan ya gama fa suna nan zaune ba wanda yake taki, sai ya tsallaka su ya tsallaka su ya je inda mata suke sai ya musu tunda lokacin ba lasu fika sautin shi ba ya kawai inda mata suke da saboda san isarwa ga kowa sai an masa wa'azi sallallahu alaihi wasallam idan ya je wurin mata sai bada wani lokacin ko dan saboda mata suna da matsaloli wanda ba na maza ba maza suna da matsaloli ba na mata ba idan yawa maza nasu sai kuma wa mata nasu sallallahu alaihi wasallam duk suna zaune a wajen sai in ya ce a tafi sana'a tafi haka Allah ya ladatar da su wa idza kanu ma hu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yastazinu innal ladhina yastazinunak ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza sta'zanuka li ba'd janihim ba'dan liman shi'ta minhum واستغفر لهم الله inna الله غفور رحيم ba wanda zai tashi sai ya nemi izini wa salam eh. Eh, ya halatta idan suka tashi kai sai ka kare gaba ka je kusa liman ya halatta hmm, alaikum bayan gari da mu dai wa anan ana fassara bayan gari ya mana gari kawai shine ya gano wa kawai irin da amma misali da mutum dinuka na ma'aikatu irin jari ina duk ana kaddara su bayan gari ne haka ne da kan da zai a wannan ba dai bane ai wannan duk unguwanni ne yanzu zama cikin gari gari ne ya fara da yanzu madina idan ka ce mata bayan gari lokacin annabi da bayan gari yanzu ba dai bane ba gaba ɗaya garin madina lokacin annabi bai fi fadin masallacin annabi bane yanzu da sarki fadi bai ma kai ba fadin masallacin annabi yanzu bayan fadin da sarki fadi ya fi adadin gidajen madina din a da lokacin annabi yanzu kaga duk cikin gari ne gari ne duk sauran wuraren suka ce ba garin madina bane wa alaikum salam eh kwarai ya iso kan cikin madina dutsen uhud ba ya shigo cikin madina eh na cikin gari ne wasu kyau a kai bayan gari wato kun gane kullum za mu karanta hadisan annabi sai mun rinka cin gyaran mu da yawa kullum za mu karanta hadisan annabi haka ne saboda mun daɗe da sabawa cewa shi karatun idan an yi shi daban da kuma abin da rayuwa take cewa da gobe to kafin a farfado da cewa komai sai an bi shi shi yasa ake cewa ai din shi mai bin sunna din lokaci idan yayi kace sai ka bi komai sau da kafa zaka zama bako ko a gidanka a gidanka kawai sai ka zama bako saboda komai zaka ga ya sha bamban da na yadda mutane suke kai yadda zaka yi mutane kuma ko magana mutum yake ce da gobe sai ka ci gyaran shi a cikin kana karanta hadisan annabi sai ga cewa kai ba haka yi kamata ya ce ba <laughs> to ga kaga in ba za ka yi hakuri ba sai ku ta rigima da mutane abin nan tsarin eh to wannan haka ne ya kamata liman ya bayani kafin ya aikata kamar imam malik yadda ce ba kullu ma ma kullu ma yuhrafu yuqal ba duk abin da aka sani ba ake fada ko nan ragewa muke ba duk abin da ka sani ba za ka fada akwai abin da lokacin fadarsa bai ba saboda kwakwalwar mutane ba ta kai ta karɓi wannan sakon ba in ka ce dole sai sun faɗa to ba za su taɓa fahimtar ka ba shi yasa abdullahi dan masu ne ko abdullahi da abbas ke cewa faɗa wa mutane abin da za su iya ɗauka so kake a tsare ta Allah da sa kai so kake a imani da abin da ka faɗa to sai ka bi ta hanyar da za a faɗa shi yasa wani lokacin sai ka faɗa abu yanzu darasin ya zo ka sake maimaita wani darasin ya zo ka sake so kake da har asaba da ji to abin da shi yasa farko ake bukatar mai wa'azi da fadakarwa ya zanto mai hakuri ka faɗa a zarge ka baya hana gobe ka sake faɗa jibi ka sake faɗa sai dai kullum za ka faɗa ka iya bakin ka kar ka zo faɗa yi wa mutane faɗa sai mutane su fahimci ba gaskiya kake faɗa musu faɗa kake so kai musu ko ka aibata mutane suna yin abu ilimin su bai kai ba ka je ka ce ai kuma duk yan bid'a ne ku gashi ma kuna kaza kuna kaza kuna kaza babu yanda za a yarda da kai ko da abin da suke bid'a ne ai ba suna yi ba suna masu itikadin bid'a ne da sun san bid'a ne za su kowa ya kasa to amma da zaran ka faɗa ka wa annabi ya ce kaza annabi ya ce sai kaga an jeho tambaya yanzu kaza din na eh kaza shi abin da yake gani gashi ka faɗa kuma shi ya san kishiyar sa yake <laughs> ba wani faɗa da kuka yi da shi ka ce kawai annabi ya ce kai shiru kullu lahu summa zarhum <laughs> duk wanda ya faɗa ba za ka faɗa da shi ba dan me za ka faɗa da shi annabi ko ba lallai bane ba idan ka zo mutane da laifuka guda goma sai sun gama gaba ɗaya a wannan ranar dauki guda ɗaya wanda kake ganin shi ya fi hadari ka faɗakar da su shi ka kyale sauran sai na gaba haka Aisha ta ce ta ce annabi ya zo ya samu rayuwar larabawa a kwamatala farkon abin da aka fara saukar masa ta ce ayoyi daga cikin almufassal a cikin su labarin mutane da labarin aljanna ba maganin ku yi kaza ku bar kaza a labarin mutane da labarin aljanna ayoyin cikin mufassal su ne kamar su alkari'a malkari'a wa ma adraka kaga magana ta fi kiyama ce yau mai kunin nasu kalfa rashin ga gajejjerin ayoyi dangane sura ta kare wal adiyati sabha dangane ta kare alhaka haka dai ta ce har sai da mutane suka nuna a hankali sai yau ya ce masa kaza ba kyau gobe ya ce kaza ba kyau jibi ya ce kaza ba kyau su daina ana nan an dafa ya ce kaza ba kyau kuma su daina ana nan ta ce kuma sai zo ce to ku yi kaza kuma sai sun fara yi sun daɗe suna yi kuma sai to ku kara kuma da kaza to ku kara da kaza ta ce da haka da haka har muka zama haka ta ce da lokaci ɗaya ya zo ya ce ku daina caca ku daina shan giya ku daina zina ku daina kaza kuma ku yi sallah kuma ku yi zakka kuma ku yi azumi ta ce da mun ce kai ba za a yi ba <laughs> kullum kai mai wa'azi matakin da ka dauka na fahimtar addini karka ce duk masu sauraron ka sun kai wannan matakin inda muke kuskure sai ka dauka yadda ni na gamsu dole kowa ya gamsu anan ne kwana nawa kai kafin ka gamsu shi ma ka bashi wannan watanni sai sai Allah ke cewa kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan ai kai kaga da ba haka kake ba yau da gobe kana karatu kana karatu har kai wannan garadin na imani to sai ka ce kuma wani za ka yi masa wa'azi yanzu na awa ɗaya da rabi shi ma zama kamar kai idan haka ne ina amfanin kimar shekarun da ka kace kai kafin ka kai wannan matsayin in wani zai iya fahimta su cikin awa ɗaya yanzu kai ba ka zama da gigi ba kenan Allah ganar da mu wa alaikum salam musalla ga ka'ida sauran sallar idi wuri ne da ake kebance ba gidan na masallaci ba fili ne shine musalla dan saboda a can din dadin ba wai gidan na masallaci ake yi idin ba shi yasa ake kiransa musalla to da aka sunan musalla kuma yana daukan dukkan wani wuri wanda bai zama gidan na masallaci ba sai a ce masa musalla dan baya daukan hukuncin almasjid ta yadda zaka ce idan mutum ya shiga masallaci sai ya tafi zuwa masjid to sai zo musalla ba gidan na masallaci bane ba ka fahimci abin da nake nufi da gini wurin da an keɓance shi an kewaye shi da katanga ko da ba rufi ana kamsu salawat kaga ya zo mai gina na masallaci ko da ba rufi matukar an kewaye shi salloli guda biyar din nan ba a kuma shi to amma wurin da yake fili ne kofar shagon wani ne kofar rumfar wani ne a kasuwa yau mu shi fada mu sallah da magariba ta yi kuma ba ma nan kowa ya tafi gida asubahi ta yi kaga wannan ba masallaci bane musalla ne assalamu alaikum wa alaikum salam ah, wannan tambaya ya dan sanan ba da tabbatar da yake jinki hmm. amma yana da muhimmanci kuma ya zaɓi musulmi da musulmi hmm. wani mutum da dama kiristan ne sai ya musulunta a hannun wani mai wa'azi da ya so a nan daga maiduguri hmm. a ranar da na ya musulunta ma na je na wani wannan wa'azin har ya ka kama wannan mutum an jani saboda an ji daɗi wannan mutum sosai isan da daga kristocin ya ba su haushi jikin ta suka fi karanta hmm. suka ba ka da kowane mutum ya ka gani kada su wa'azin da kai an ce ina kira ta mutane su musulunta a dole hmm. ba ka gama wannan ke mutum da ya tabbata ina musulunta har yau da sai kafin ya zama aikin aikinsa ya yi akida fiye da kowa a cikinsu a dalilin wannan iya akidan nan aka sauke ta ce zai koya ma sauran kristoci inda za su yi gidan har ya bashi kudi kamar dubu dari dubu hamsin dubu dari dubu wani lokaci da ya yi rawar na yauka wanda ba bashi kudi ba har ya musulunta ba ma aka ce karfin da yake hakkinsa ne su ba su zo su ce haramun su ba za su biya shi ya rabu da zama za su biya shi saboda haka da zai karbi kudinsa shi ne shi yana bukuntun shi ne ya san musulmi yanzu wannan hakkin sannan da ya halatta ya karba ko kuma mai kyamin zai karbo daga wurin su tunda su arna ne sai ya karbo idan ya karbo shi ba zai ci ba ko ba zai sadaka da shi ba tunda wannan dukiya ce ta haram da a ce ya mallake ta kafin ya musulunta sai ya kalmar shahada ta zama halal amma matsalar bata riga ta zo hannu ba sai bayan ya riga ya musulunta yanzu dole zai zanto ya ta kayyade bi ahkamul islam ka fahimta ko idan ya karɓo ta sai yi aiki ne ta kan a amma a amma shine dukkan aikin da ya shafi jama'a ba ɗaya kun mutane ba jama'a gaba ɗaya kamar gyara magudanar ruwa gyara wani kwalbati kwashe wata bola ko shara da ke damun mutane a unguwa haka da wannan aka zai amfani da wannan kudin ta wannan hanyar dan saboda dai ya bari ta za su kara karfi da shi ba zai bar musu ba hadisi na gaba wa an jabirin radi haka ne wa anhu wa an amr ibn wa an amr an abihi an jaddihi an karbo hadisi daga amr ibn shu'aib an abihi ya karbo daga mahaifinsa shine muhammad bin abdullah bin amr bin al-as an jaddihi daga kakansa shine amr bin al-as kenan radiyallahu anhum qala yace kana nabiyullah kana haka ne kana nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sura da mutum tabbata gare shi yace at-takbiru fil fitr sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima yace ita kabbara da ake yi fil fitri a ranar idin karamar sallah sab'un fil ula mutum zai bari ne guda bakwai a raka'a farko wa khamsun fil ukhra zai bari guda biyar a raka'a ta biyu wal qira'atu ba'dahuma baya fara karatu sai ya kammala wannan kiltai ma su biyan gaba daya a raka'an farko da raka'a ta biyu wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito wa nakala tirmidhi wa an al-bukhari tasihahu al-imam al-bukhari ya inganta shi yace asahu shay'in fil bab haka ibn maja haka imam ahmad da sun rawaito shi haka al-imam tahawi da haka hadisi ne sahihi saboda abin da yake da shi na shawahid an gane ko wato ana yin kabbara guda bakwai a raka'an farko hada kabiratul ihram ana yin kabbara guda biyar a raka'a ta biyu banda raka'ar tashi din bayan ya tashi da kabbara ta kuma sai raka'o'i guda biyar ai kabbarori guda biyar to tsakanin waɗannan kabarbarin yaya zai yi farko dai annabi na daga hannu a cikin dukkan kabarbarin kowace za ka yi ta tare daga hannu Allahu akbar Allahu akbar ka sauke to tsakanin kabbarar farko da ta biyu da ta uku zuwa ta ƙarshe ana karanta wani abu ko ba a karantawa babu abin da ya tabbata karara daga manzon Allah cewa ana karanta kaza amma hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai sallah zai yi godiya ga Allah ya hamdulillah wa yusni alaihi wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi alhamdulillah walhamdulillah zai faɗi alhamdulillah ko Allahu zai faɗi wato subhanallah walhamdulillah sannan kuma ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin magabata suka ce zai faɗi kalmomin nan guda hudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar an gane ko in mutum bai faɗi komai ba yayi shiru sallar ta yi wa أبي واكد الليثي رضي radiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abu واكد الليثي يتي من ذا الله صلى الله ya kasance ya في يقرأ في الفطر wal abha bi qaf waqtarabat annabi ya kasance a dukkan sallar idi guda biyun nan ya karanta wannan waɗannan abin nan sururi wato qaf wal qur'an al majid wal qur'an al majid da kuma iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al qamar wato raka'a farko fatiha da qaf raka'a ta biyu fatiha da iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al qamar shine suka ce wai saboda a cikin su akwai maganan al'ummar da suka wuce baya an gane ku. كذب قبلهم قوم نوح فكذبوا أمرنا وقالوا مجنود وسرور أتم منكم كذب قبلهم قوم نوح وعاد وسهود وكذا كذا وأصحاب الرس وإخوة أرجو أكرشي كذا أكو sannan akwai maganan aljanna sannan akwai maganan wuta sannan akwai maganan tara mutane to tunda idi ma taro ne sai aka karanta waɗannan ayoyin dan su sanar da mutane taron tashin kiyama an gane ko shine dai waɗannan malamai suke kokarin lalubo wani hadisi imam a wani hadisin na daban wani lokacin a raka'a ta farko ya karanta fatiha da sabbi ism rabbikal a'la a raka'a ta biyu fatiha da hal ataka hadisul Lugashiya. ko kai wancan ko kai wannan duk wanda kai yayi in baka yi wannan surorin ba ma duk surar da ka karanta cikin qur'ani dai sallar ka yi. sai dai ana kawo ga abinda annabi ya dai idan kayi koyi da shi kana da lada kuma na musamman wa an jabirin radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza kana yawmul يوم khalafa خالف الطريقة an karbo hadisi daga Jabir yace idan ranar Idi ta zo annabi yakan canja hanya ma'ana ya dawo daga masallaci daga hanyar da ba ita bi ba ya fi ba lokacin tafiya lokacin tafiya ya bi wata hanya in ya tashi dawowa ya dawo ta wata hanyar da ba shine khalafa tariq wannan hadisi bukhari ya ruwaito to shine suke ta me hikimomin canja hanya da wadanda suka ce hikimomin dan lokacin da yake tafiya a wannan hanyar zai riga gamawa da wadansu mutane kuma duk wanda ya gama da su zai musu sallama to in ya dawo sai ya canja wata hanyar dan kuma ya gama da wadansu sababbin ya musu sallama su waɗanda suka ce ah, hikimar shi ne dan kasar da ke can ta masa da ranar tashin kiyama wadda ke nan kuma ta masa shaida waɗanda suka ce ah, domin a ranar ana son kowane titi ya cika da ambatan ubangiji da masu ambatan ubangiji shi ne ibn kai ke cewa hikimar da kuka faɗa ko sun kai saba'in duk dan su ɗin ne an ji su duka ne <laughs> kowanne daga cikin duk zai shiga mai eh eh wallahu ala ban ji dai wani dalili sai kawo game da su wali abi dawud an ibn umar rahimahu abu dawud ya rawaito hadisi daga abdullah dan umar kwatankwacin wannan wa ana anas radiyallahu anhu qal qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallam almadinata annabi ya zo madina lokacin da yayi hijira wa lahum yawman yal'abuna fihima suna da wadansu ne ko guda biyu a shekara da suke biki a cikinsu suke wasanni a ciki shine idin nairuz da kuma id na maharajan nairuz da maharajan idi ne guda biyu wanda larabawa sun aro su ne daga wajen mutanen farisa masu bautar wuta to mutanen madina suna shagali a waɗannan ranaku fa qala sai annabi ce kad abdalakum allahu bihima khairan minhuma amma da dinsu Allah ya musanya muku da wanda suka fi su alkhairi sune yawmal adha wa yawmal fitr wato ranan al adha da kuma yawmal fitr amfanin ga wannan hadisi a nan wurin dan ya nuna halaccin yin wasa ranar sallah tun da ya ce mutanen madina suna da rane guda biyu da suke bi wasa sai annabi ce Allah ya musanya muku me waɗannan rane ku guda biyu da ranar karamar sallah da babbar sallah su ne a madadin waɗannan ba sai kun yi ba a wannan ma'ana bai ce wasan karku ba ku dauki wasan ku kai shi a yaushe wannan rane kun guda da haka ranar sallah ya halatta ai wasa har kida amma in mata ne kadai za su yi Ban da maza ai kiɗa wasa ne da mata wannan duk asalinsa gargajiya ce dama dama kai ka ce sarakunan gargajiya asalinsa daga gargajiya din ne kam wato galibi daga gargajiya ne tun kafin zuwa musulunci sarakuna suke wannan busa-busan a busa kaho da kakaki da algaita dukkan su wato abubuwa ne na maguzawa tun da ba halatta ba in dai a shari'ance ne bai halatta ba ai duka abin da yake haramun kuma ba a zuwa kallon sa an gane ko wato idi ya halatta ai wasa yanzu misali da a ce mahaya dawaki za su zo su yi kilisa a guje akan doki ai zamiya a jena a jena ba wani kida ba bushe bushe ba algaita ba kuge ya halatta a zo ai wasan jifan bashi ana jefawa a tafi ana jefawa a tafi ya halatta duk wannan ya halatta yana daga cikin abin da yake wato maqasid ne daga cikin maqasid shari'atul islamiyya dan mutanen habasha da suka zo ranar idi suna wannan cikin masallaci ma suka yi annabi ce a kyale su su yi aisha ta ce ina son in kalle su annabi ce zo ki kallo ya haka cikin kofa ta tora habarta akan sa. ta gaji da kallo annabi cikin gaji da kallo ta ce eh ta ce wallahi na gaji da kallon amma da in nuna sauran mata matsayi na wurin annabi <laughs> annabi ce na yi haka ya ce dan yahudawa su san addinin ma akwai walawa a ciki ba matsatsi ba da. wanda kamar da shi a uh, cikin sinadarai ke kawa cewa me a wannan duk ijtihadat ne wanda ba su halatta ba ba wani kiɗa mai kyau da kiɗa mara kyau matukar maza za su yi shi mata kawai ya halatta su kaɗa wani abu a taron su da su kaɗai a ranar idi da ranar biki aka zo an sa wata lalle za a kai wata gidan miji mata suka haɗu a cikin gida su kaɗai suka kaɗa wani abu suka faɗi kalmomi da ake yi na yin waka ga amarya kalmomin ɗauke kewa wannan kalmomin sukan canja daga gari zuwa gari wanda babu batsa a ciki babu zagin wani a ciki babu komai annabi ya ga amarya da kwata za ka yi take cewa ya sulu sulu haka za ka yi amarya ba magana ba abin da ake cewa ce me za mu ce yace ku ce a A kun? atainakum kun fa na nu hayyikum sallallahu alaihi wasallam kaga tabbata cikin hadisi saboda haka kaga wannan ba namiji bane a cikin su mata ne su mata su kadai zallan su kai wannan babu laifi namiji ya shiga shi namiji da ya kada ganga fa ya kamance shi na da mace ne da ya busa ya yi kama da mace kenan ko ya yi kama da mace ko ya yayi abin da yake siffa ta maguzanci amma babu shi a musulunci wa alaikum ya halatta ba iya ka ce abin kidawa ba a abin da rawa amma don su yi tafiya tsakanin su yi biyu su su mata zalla kar kuma wani mai kyamara ya zo ce zai dauki hoton su yanzu mata za su iya yin to kaga yanzu gari duk kidan nasu na mata su kada ko kidan kwariya hadin nan da suke babu rawa a amma da su da salamu ya zai irin da kamata abubuwa ce kidan ne wanda da irin Eh. kamar ba da ya mu saba masa ba a kai inda kake so ka ce hakida mai kyau da mara kyau ma'ana shi ya yi umumi maza da mata kuma inda muka saba masa kenan ba namiji a cikin kida yawwa kaga inda muka saba mai fikihu sunna kenan ba ga magana su cinta na ce me ya kamata local government na gari eh. ware wani guri musamman kamar ranar inji wanda za a ji a dan a dan wani kamar abin amma dai kar a haɗu mara da mata har kawo zalar wani wani lafi ne da haske da ya ce amma dai kare ne kawo tarihin sai na usman amma kuma su sani ne zo da karshe ba shi wannan wuri na shakatawa ya halatta amma abinda muke magana kar maza da mata su haɗu ka'idar kenan duk wa idan maza suka yi wasan su kadai wanda ba kiɗa ba jefa mashi su da ba kaga lokacin annaban ai jefa mashi a karshe harbin kibiya duk wannan wasa ne kilisa akan doki a zo kaga duk wannan abu ne wanda yake yana ƙara sa samari su zanto cikin damara da shiri da nuna addinin musulunci addini ne na karfi ba na ragwaye ba wannan sai sa addinin ya samu abin nan wato a kwarjini a gaban idan abokan adawarsa wannan abin da maza za su yi kenan mata kuma tun da su ga yanayin su su kuma sai aka salata musu wancan a ranar idi har gidan annabi suka rusa kada abin da suka da annabi yana jin su ya ya lallaba da bargo ya kyale su bakar yanzu zai zagoyar da su ya hana su yanzu a gidan annabi za a zo ana algaita shaɗan sai annabi ya ɗaya kai ce kyale su kowane mutane tana da idi wannan shine idin mu kyale su su kata yau ranar shakata ne a haka hadisi na cikin bukari annabi bai hana su ba eh a maza ne ah, kana nufin me yasa Aisha ta kalle su dai kenan sai na biyu me ba ki da ciki ba ki da ciki ba inda aka rubuta cewa akwai kida a cikin nasu ko kaga inda aka ce akwai kida a wutar waya maganar cewa Aisha ta kalle su gashi ko maza ne kuma an ce wa kullil mu'minati su ma yaghdudna min absarihinna shi ne aka ce Aisha kallon ta musu ba kallon sha'awa bane ba duk wannan hujja ne kan cewa kallo in ba na sha'awa bane ba haramta muku shi ba kuma sannan kallon da sai musu ta kalle su ne bi majmu'ihim la bi afradihim ba wani mutum ɗaya ta zarawa ido ba taron take kallo me yake gudana a cikin taron gaba daya eh da irin abin da yake faruwa ba ɗaya dai kun mutanen ta bata zira ido wannan ta ga waye shi dogo ne da jire ne bari a ba wannan dai ba eh bari mu karasa hadisin ko eh lokacin da sai na abubakar umar ne ko shi ko jira na kuka sulama ya kama da da yake mazabar shi ta ne eh. na ji wani malami ya kasa jirga shi malamin saudiya na manta sunan kowa ne hmm. yake cewa ai tun da wannan ya ce mazabar shi ta albanin cewa shi kowai musan cewa mazabar shi kan bane hmm. har yanzu sai mazabar shi ta ne idan mu mana ai kuma ce ba mazabar shi ta bane ba amma an masa tasiri ranar idi ya halatta <laughs> annabi ya ce eh bai ce ba mazamin shaitan bane ba amma ta kyalaci yau ranar idi ne ba dan kasancewar ya ce ran ranar idi bane ba ka gani ai da kullum ma ya halatta kenan da haka da idi ya wuce ada ila aslihi al-awwal wa huwa kaunuhu mazamir li shaytan shi da fikihu hadisa mana wajen halaccin buga abubuwan buga ga mata wajen kiɗa ne mana kamar kace ya halatta kowane ga kowane irin nau'in abubuwan kiɗa kamar kofin kiɗa ƙwarewar ruwa ko wani wannan abubuwa to mana shekul islam ne ke biyar da ta aure a wajen ba aure a wajen yana cewa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata me yasa ba ku me yasa ba ku buga duk ba yace nan sharadi ne dole sai an samu duk a buga saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya nakobin abubuwan shi daban-daban amma sai a sai ku kawai za buga in ba duk kuma da me duk ba ki yasa abin da ba ba mai sa da tambaye ne ne duk tun da ya bata yanzu ya bai halatta ba ya ya halatta ba kudin wannan hadisi da ya wuce na baya a karjahu abu da'ud wa nasa'i bi sanadin sahihin hadisi ne sahihi wa an ali radiyallahu anhu qala min as-sunnah an yakhruja ila al-eid mashiyan annabi ya ce an karbo daga ali bin abi talib yace yana daga cikin suna mutum ya fita masallaci a ƙasa in zai tafi ranar idi kenan rawahu tirmidhi wa hasanahu tirmidhi ya rawaito yace hadisi ne hasan haka ibn majah ma ya rawaito shi haka imam al-baihaqi dukkan su ta hanyar is abu ishaq daga al-haris al-haris al-a'war haris al-a'war kuma da'ifi ne da haka hukunta hadisin da cewa hasan ne ba haka bane hadisi ne da'ifi saboda a cikin sa akwai haris al-a'war na da'ifin jiddan amma akwai wani hadisin da na samu mana a madadin wannan wanda ya inganta wanda yake cewa sunnatul fitr salasu akwai sunnoni guda uku a ranar idi idin karamar sallah sunna ta farko almashiyu ila salati tafiya idi a ƙasa in ka tafiya mota ba kai laifi ba amma tafiya a ƙasa kana da lada an gane ko na biyu wal aklu qabla al khuruji cin abinci kafin ka fita na hudu wal iktisal ko mutum yayi wanka a wannan rana kafin ya fita na uku kai nake so in ce to wannan kuma hadisi ne sahihi al-imam al-faryabi ya rawaito shi wa an abi hurairah radiyallahu an an kai hadisi daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yace annahum asabahum matarun fi yawmi idin wai ruwan sama ya samu sahabbai a ranar idi fa salla bihim annabi sallallahu alaihi wasallam salatul idi fil masjidi sai annabi ya sallaci idi da su a masallaci ba fita bayan gari ba amma hadisi rawahu abu daud bi isnadil layyin hadisi ne da'ifi layyana wato siffa ce daga cikin siffofin da ke sa a zaifantar da hadisi da haka bai tabbata ba a cikin aikin annabi cewa ya taɓa yin haka amma halal ne kamar yadda malamai suka ce idan an yi ruwan sama to sai a yi sallar idi din a cikin gari a masallaci mai rufi saboda ba za a je a cutu ba a ce dole sai an fita waje to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi da ke rubuce duk ba wanda ta shafi karatun mu na yau na kusan son mu yin tambayoyin da suke da alaka da wanda muka faɗa cikin karatu kila sai su sanatar da mu abin da ya kamata mu ce mu ce ba zanto cikon da suke na malam maganan yankan nan mai yankan ko fada kowa a bayan hmm. aka yi sallah da an gama sallah shi kenan sai kowa zai yankan sa da an gani mai gidan san cewa me maganar siyasa menene tambayar da waye tambayar bismillah bismillah ina ji sai dai gaskiya wato na so abin kyakkyawar akan tambaya domin daga lokacin da mutum ya fara tambaya irin wannan wasu iya tunanin cewa masu tambaya ne ko kuma masu ci gaba ci gaba karka babu ka ci gaba da bayanin ka kawai game da wanda wanda ya mana nake a cikin masallaci sai zama ya san sananta bayani wanda ya nuna cewa kyakkyan da musulmai ke wajen zaɓe a yau wanda har ya ba da misali da mutum tarayya da mai hukumar da ya ɗauka yake cewa ga taimakon da ya a cikin abuja ya gyara waje kaza domin kirista ya yi abu kaza domin kirista to amma musulmai ya kamata su faɗaka zaɓen da za a yi lokaci ne wanda ya kamata su ba da su wa yan uwansu musulmai za su tsaya ya zama to sun zaɓe su don kuma ya zama to su yi taimako a kai irin waɗannan ayyuka to bayan ya yi wannan bayani yake cewa amma mutane suna da sakaci wanda haka ɗin ma zai iya kai mutum ma ya zama to kafiri to jin haka sai mun da hannun ka ce masa gaskiya a irin siyasar da ake a ƙasar nan yanzu na farko dai ba siyasa ce ta addini ba mafi yawa ma wasu suka yi ne kawai da su, kuma ka yarda da irin wannan gwamnati ita ce za ta jagorance ka shi kanka ba hatsari ne a addini domin irin abin da ke kawo mutane kenan sakaci wajen haɗin kan musulman su fito da wani tsari wanda ya kamata a ce musulmi kullum sai da a zama cikin wannan tsari to shi ne a nan sai muka ce gaskiya wanda ma ya zama to da ya zaɓi nan ba fahimtar da cewa irin wannan gwamnati ba na addini ba ne ba komi a kansa bari a kashe matsayin kafin shi idan ya ɗauki kawai cewa zai yi ne dan kuɗin sa ya samu kuɗin sa ganin cewa ko da an zaɓi musulman ba yanzu na kafa siyasa ba nan kasan ko da an zaɓa ba wani abu suke ba sai dan gina kansu kuma ba ka isa da ke za ka ware wa su daban a ce ko kuma za a na da bai kawai a matsayin abu ne na rayuwa to shi ne a nan ya zama bayani wa mutane a gaskiya in ba wani hujjoji ba a fito a ce wanda duk zaɓe ba za a kai shi a matsayin kafinci in ba da wani hujjoji ba kai hakan shi ne daman tambaya ta da kuma neman bayani game da harkar siyasa a takaice zan bayar kwarai da gaske game da harkar siyasa shiga ciki ko rashin shiga ciki za a ga mutane suna da ra'ayoyi guda uku a ra'ayi na farko waɗanda suke ganin ma bai halatta mu shiga cikin harkokin siyasa ba mu musulmai kasancewar wato wani tsari ne na gudanar da mulki wanda ya saba wa qur'ani ya saba wa hadisi akwai masu wannan ra'ayi suke ganin kawai mu farta jam'iyyun siyasa ra'ayi na biyu ra'ayin mutanen da suke ganin cewa wato ai magana da ake ta siyasa magana ce ma da lalle ne ma musulmi ya shiga domin cewa a samu wani tsari na qur'ani da hadisi yanzu ba zamanin sa bane ba yanzu zamanin ne wayewar kai akwai wanda suke shiga siyasa da wannan zummar sun yi imani da dukkan abin da ke cikin harkokin siyasa nan kuma daidai ne suna ganin shi ya dace ya mulki duniya ba ba wani tsarin qur'ani da hadisi ba wannan zamanin sai ya riga ya wuce akwai masu irin wannan ra'ayi na uku waɗanda suke ganin tsarin nan na siyasa tsari ne da larura ta kawo shi za a iya shiga ciki don yin amfani da wannan dama wajen samarwa da musulunci wani bangare na gata duk da cewa shi tsarin sun gamsu cewa ba tsari ne qur'ani da hadisi ba to kaga cikin waɗannan bangarori guda uku bangare na uku nan na karshe shi ya fi tafiya a tsari na tsaka tsakiya tsarin demokarasi ba tsari ne na qur'ani da hadisi ba kuma ya saba wa ƙa'idar qur'ani da hadisi din ba kuma ita kanta idan ka ce demokarasi ɗin kanta wato ismun ne bila musamman suna ne da babu mai suna domin asali ne da kalmomi ne guda biyu kalmar demos da kuma kalmar kratos wanda demos kratos yana nufin wato jama'a mulkin jama'a wato mulkin jama'a ne ko jama'a su mallaki kansu da kansu wato ma'ana jama'a su zabarwa kansu ne gwamnati su da kansu to wannan tsarin da yake cewa jama'a su zabarwa kansu gwamnati su da kansu a bakin ki amma babu shi aikace domin idan aka zo aikace wace hanya za a samar da wannan shine tsari na the majority carry the vote idan aka ce da wannan jam'iyyar tana da kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na kuri'ar jama'ar ƙasa waccan tana da arba'in da tara wacce ce ta ci zaɓe ta farko ko ta biyu to mai kashi hamsin da ɗaya ɗin nan kaga da kashi ɗaya kawai ta waccan ba su nunka su yawa ba amma tare da haka za su kaɗaita da mulkin ƙasa sauran waɗancan yanzu da sansu ne ake gudanar da wannan gwamnatin yanzu mulkin mallaka ake musu magana cewa jama'a ta mallaki kanta kaga bai tabbata ba kenan ƙarya ne kawai wani bangare ne na jama'a suke mallakar jama'a amma ba jama'a ce da kanta suke mallakar kanta ba ba zai yiwu ba za ka iya hada jama'a ba kai wannan ko gida ɗaya, idan ka je dan takara biyu dan takara biyu to babu yadda za a yi kan gidan gaba ɗaya haɗu kan mutum ɗaya saboda Allah ya halitti yan adam mabambanta juna ta fuskar ra'ayinsu da launin fatan su da fahimtar su yayin da ka kawo yadi kala uku ka bai wa 'ya'yanka su biyar uwarsu ɗaya su ɗaya ka ce ka zaɓa sai ka kowanne ya zaɓa wani daban kishiyar wanda dan uwansa ya zaɓa to haka dan adam yake dan haka ba a kyale dan adam cewa ya gudanar da kansa da kansa sai Allah ya gudanar da shi ka gane ko wannan dan gajeren misali da kan cewa tsari na demokarasi tsari ne da ya saba Allah da manzansa kuma tsari ne da ya saba wa duniyar masu hankali ma gaba daya amma haka ake bin sa a makance da wanda suka kikiro da wanda suke yi hatta waɗanda aka ɗabbakar da demokarasi a kasashen su da kansu da dama sun yi rubuce-rubuce cewa demokarasi ƙarya ce babu ita a duniya gaba ɗaya babu demokarasi da wannan nazariyar wato hakikanin theory na demokarasi babu shi mallaki kansu da kansu saboda kaga bai dace da Qur'ani da hadisi mutum ya gamsu da wannan to amma an kawo shi cikin kasar ka kuma kasar da kuka hadu ta kunshi jinsuna na kabilu da addinai daban-daban rashin yin ku musulmi baya sa a fasa ba haka bane ba in duk musulmi suka suka ce ba za su yi ba za su yi zabe ba za su kafa jam'iyyu ba baya sa a fasa kuma matakin da ake da shi na fahimtar musuluncin a wurin musulman ba na jin yanzu idan da za ka yi a baka gidan rediyo Najeriya na Kaduna kai ta wa'azi har tsawon wata uku kana kira ga musulmai su bar siyasa kai ta kawo qur'ani da hadisi ka soke qur'ani ba kana zuwa na siyasa haso nawa bana jin zaka samu kashi 20 cikin 100 na musulmai san an samu ka kira saboda ba su fahimci ma musuluncin ba tukunna da yawansu to a haka ake tafiya to sai ka zo a wannan tsarin yanzu kana cikin illa guda biyu ko dai mutane su shiga wannan tsari karkatacce don saboda musulunci ya samu dan sararawa da samun gata wajen gudanar da mulki dan kar a bar mulki a hannun waɗanda ba musulmi ba su cutar da musulmi da musulunci akwai illa idan ka shiga ciki shine illar ka bi tsarin da ba na Allah ba ko da ki shiga shi kuma akwai illa da za ta biyo baya shine ka bar dama tauka da nama da zartar da dokoki a cikin ƙasa da tashar da gwamnati a hannun wa a hannun kafiri wanda ba ciki kowanne illa ce to idan illoli guda biyu suka haɗu shine malamai suke da ka'idar irtikabu a kafin dararaini wajib an gane ko irtikabu a kafin dararaini wajib idan illoli biyu suka haɗu kilan ne ka zaɓi karama ka aiwatar da ita matukar dole sai ɗaya ta faru to ya zama wajibi kai ne ka aikata ɗaya amma cewa ba za ka yi su gaba ɗaya ba kai ka san ba zai yiwu ba cewa kuma ka yi babbar daga ciki kai kuma ka san ka yi abin da addini ce ba amma addini cewa zaɓi karama kai shi da suke buga wani misali da cin mushe da mutuwa da yunwa kayan wata baka da abinci a halin tafiya sai kuma ga mushe cin mushe illa ne saboda me Allah ya haramta rashin cinsa kuma illa ne saboda me zai bayo zuwa ga kashe kanka to cikin illar nan guda biyu zuwa ce tafi girma illar ci ko illar rashin ci illar rashin ci ita ce tafi girma illar ci karama ce to tilas sai ka ci din ka aiwatar da karamar illa dan saboda me kar babbar illa ta faru da wannan ka'idar ne aka halarta mu cin cin tunda Allah ce wala taqtulu anfusakum amma kuma da kansa ya ce inna ma harrama alaikum al-maytata wa dama wala wal khinzir ba haramun bane ba kaga illa guda biyu dan ka san wannan